Salamu alaikum masu kallo da barkan mu da sake kasancewa da mu a tashar tamu mai tarin albarka ta zauren Baba TV. A yau shirin namu ya tattaki na zuwa lokon makera kusa da kofar Naisa inda muka ga matasa magidanta da mata suka guda da magudanar ruwansu inda suke kira da gwamnati da mahukumta da suka musu agaji wajen gyara magudanar ruwan nasu saboda wasu kwatocin nasu za ku ga kwatoci sun farfashe ga da yacce muka tattauna da ɗaya daga cikin wakilan matasa mazauna wannan unguwar kamar haka. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu suna na sabu da kalokon makera haɗin kai ne na unguwa da kuma matasa da muke haɗa kuɗi da na abinci muke yi da ƙarfinmu da jikinmu muke yi kuma ƙorafin da zan bayar a nan gaskiya babu kayan aiki ko da mun je lokal gamman za su ce ba kayan aiki mu je wajen ciyaman ciyaman shi ma abin ya gagara tsakani da allah to da ƙarfinmu in wani gurin ya rushe haka za mu sa siminti mu siyo da mu kai tun ma dai lokacin sani kwatan nan ta lallace wallahi ciyamomi da kansiloli ba abin da suke mana gaskiya tsakani da allah to ina kawo kukan mu da allah da annabi a taimaka mana a taimaka mana da karfin gwamnati da karfin Allah zuwa gyara mana magudanan ruwa saboda damuna ce take kawowa kuma ga gurare yanzu in ka duba za ka gani za mu je da kai ka gani abubuwan da inda kwatocin da inda muke dan gyaggyara a gurin ya da silab da ya farfashe da gurare da dama da suka farfashe ina fatan alkhairi Allah isa wannan sako nawa da zai je gurin mahukunta ne muku fatan alkhairi wannan gidan talabijin mai albarka. Salamu alaikum sunana Alhaji Ibrahim Garba Aminu Kofar na isa shugaban kwamitin koli na kungiyoyin aikin gayya na jihar Kano. Muna fama da matsalar lalacewar ita magudanar ruwan da kuma kanta silaf silaf din da babu. Sannan ko duk lokacin da za a aikin gayya sai dai a nemo aran kayan aiki a yi haya su tun daga kansu tebur diga mu mugirbi manjagara wulbaro kwanan sarki da makamantansu. to amma duk da haka wajibi ne mu gode wa mutanen unguwa musamman matasa sanda ake gudanar da irin wannan aiki suna ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari sannan kuma dattijan unguwa suna ba da haɗin kai wajen ba da gudunmawa ta kuɗi da za a hayo kayan aikin kamar su baran su tebura da na faɗa har su digogi su mu girbi sai a karɓo haya sannan kuma wajibi mu gode wa waɗansu mazajen da yi saboda gudunmawa da suke bayarwa ta wajen abinci da abin sha kamar su lemo da su fiya wota da makamantansu kuma kamar inda ka gani wannan kungiya da take gudanar da irin wannan aikin a wannan layin kadai daga nan kofar na isa zuwa ga dirimin saudanan su ma sun yi a nan lokon tega su ma sun yi tana nan sun share sun tare ta a kwanar kofar butinariya ita ma ta dirimin ba a kwashe ba sannan kuma da wata a can wato titin wato warure in ka ɗauka daga bayan gidan amina ado bayero wato gidansa na mandawari wato wannan titin nan ma akwai shara muna amfani da wannan dama mai kira ga ita hukumar kwashe shara wato remasaf da ta taimaka ta zo ta kwashe mana wayannan sharirrika don ka gansa akalla guda uku a nan ga wannan ta bakin kofa ga ta adirimi ga ta kofar butinariya sannan ga wannan da na faɗa ta warure kusan ma ce ma duk kano ana na ana ta gudanar da irin wayannan ayyukan gayya ganin damuna ta kusanto ina amfani da wannan dama in kira ga gwamnati da ta taimaka wa kungiyoyin aikin gayya a fadin jihar kano da kayan aiki musamman su ma shugabannin kananan hukumomi su taimaka wa kungiyoyin aikin gayya da kayan aiki don a samu a dinga yashe mu gudanar ruwa irin wayannan in ba haka ba kamar yadda ita hukumar yanayi ta ƙasa ta faɗa cewa akwai maganar ambaliyar ruwa kuma za a yi ruwa a kusa a kusa saboda haka muna roƙo hadda mawadata su dinga taimaka ƙungiyoyin aikin gayya na unguwanninsu da kayan aiki da kuma irin wayannan wato ƙungiyoyi wato irin wanda suke kamar gidauniya gidauniya dinnan da su dinga taimaka ƙungiyoyinmu da kayan aiki wannan shine kiraye-kirayen da nake da su salamu alaikum dan na subscribe domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu a zauren baba tv zauren baba tv don nishadantar da al'umma